Amurka ke magana kan mita 25,31 da kuma 49 masu tsaron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani sarauniya fara FM Nomad FM da LOL da Niyya da tashar Mutafi Africa a kan mita 200.5 zanga FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin muna tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vhausa.com ko ko sashen hausa.com. Masu assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka gabatar muku da shirin yau Alhamis 13 ga watan Disamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, bari mu fara da kanun labarai. An kama tsohon mataimakin shugaban kungiyar Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qaeda a kudancin Somalia. ana sa ran majalisar dokokin amurka za su ci gaba da duba kudurin kawo ƙarshen taimakon da amurka ke ba da dakarun saudiya da ke yakin basasa a yemen Firaministar Birtaniya Theresa May ta koma birnin Brazil yau Alhamis domin neman amincewa akan yarjejeniyar da bata yi farin jini ba ta fidda Birtaniya daga tarayyar Turai bayan da ta sha da kyar a wata kuri'ar rashin tabbas da ake jefa a kanta. Kasar China ta tabbatar da sake kama wani ɗan kasar Canada karo na biyu bisa zargin shi da zama barazana ga tsaron kasar. Wata gobara da sanyin safiyar yau ta lalata dubban na'urori gada kuri'a da wasu kayayyakin zaɓe a birnin Kinshasa. Madalla, to Najeriya, hukumar kastan jihar Legas ta yi wani babban kamu na kayakin da kuɗin su ya kai biliyoyin nerori muna da muna da wajen buhu dubu goma sha daya da shinkawa haka kuma muna da wannan da kararin naman kaji da aka hana shigowa da shi shi ma mun kama katon dubu biyu da dari hudu sannan mun kama wasu kwaya magunguna a jamhuriyar nijar kuwa za ku ji cewa jami'ai a ma'aikatar kuɗi ta ƙasa sun yi wani gagarumin gangami na yin allah wadde da wani shiri da ma'aikatar kuɗin ƙasar ta bullo da shi alawus da ake ba mu ai kashi ɗaya ne ake ba mu cikin kashi ɗari ana so a yi reset a tara ma ƙasa kuɗi ƙasa ta ci gaba amma kuma wanda suke tara kuɗi ba su a ba su haƙƙinsu bayan haka muna tafi da shirin lafiya uwar jiki da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana amma duk sai bayan kun gama shin labaran duniya jama'a assalamu alaikum An kama tsohon mataimakin shugaban kungiyar Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qaida a kudancin Somalia abinda ya haddasa fada tsakanin magoyan bayansa da dakarun gwamnati har mutane takwas suka mutu. Wasu jami'ai da suka so a ɓoye sunansu sun ce Muktar Rabau wanda kuma ake kira Abu Mansur an gayyace shi ne zuwa wani zaman ganawa yau Alhamis a fadar shugaban ƙasa da ke yankin Baidoa mai tafiyar kilomita 250 arewa da yammacin birnin Mogadishu sun ce yana isa wurin aka kama shi. an katse hanyoyin sadarwa a baidoa na wani ɗan lokaci a yayin da magoyan bayan rabau suka dunguma kan tituna mayakan rabon tare da magoyan bayansa sun yi fada da sojojin kasar habasha da ke tsare fadar shugaban kasar abinda ya haddasa mutuwar mutane takwas wasu fiye da goma kuma suka jikanta abinda waɗanda suka shaida lamarin da jami'an yankin suka fada wa murya amurka kenan wasu 'yan majalisar dokokin kasar somaliya su biyu da suka yi magana da murya amurka sun zargi gwamnatin kasar da yin amfani da sojojin habasha wajen kama rabau. ana sa ran majalisar dokokin amurka za su ci gaba da duba kudirin kawo ƙarshen taimakon da amurka ke ba da karun saudiya da ke yakin basasa a yemen yau alhamis da rana aka shirya za a jefa kuri'a a kan matakin ana sa ran wasu 'yan jami'ar jami'iyyar republican za su haɗu da 'yan demokratiya wajen gabatar da ƙudurin majalisar da 'yan republican ke da rinjaye sun jefa kuri'a jiya laraba inda sittin daga cikinsu ke goyon bayan a yi zaman muhawarar 39 kuma ba su goyi bayan matakin ba wannan sakamakon ya bijirewa gwamnatin shugaba trump da ke adawa sosai da duk wani abin da zai kawo cikas da dangantakar da ke tsakanin amurka da saudiya da suka daɗe da kullawa. a halin da ake ciki kuma ana sa ran babban sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres zai gana da wakilin ɓangarori biyu da ke yaƙi a yemen a yau alhamis kafin ya yi jawabi a wajen rufe taron neman sulhu da wakilin da ke shiga tsakani ake fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu akan wasu muhimman batutuwa. gwamnatin yemen da ke samun goyon bayan saudiya da 'yan tawayen huti da ke samun goyon bayan iran sun riga sun amince da yin canjin farsunonin yaƙi rahotannin sun ce suna gab da cimma yarjejeniyar sake buɗe tashar jiragen saman sana sun kuma ci gaba da haƙo mai da gas da taimakawa ƙasar da ke fama da matsalar tattalin arzikin samun kuɗin shiga. firayim Minister Birtaniya Theresa May ta koma birnin Brussels yau alhamis domin neman amincewa akan yarjejeniyar da ba ta yi farin jini ba ta fidda birtaniya daga tarayyar turai bayan da ta sha da kyar a wata kuri'ar rashin tabbas da ake jefa a kanta mai za ta gana da shugabannin kungiyar tarayyar turai a karo na biyu a wannan satin don ta kara kokata wajen ceton yarjejeniyar da ta balle daga tarayyar turai bayan ta soke wani zaman da kuri'a na 'yan majalisar wakilai wanda aka sa rai sakamakonsu za su yi watsi da yarjejeniyar. Zuwa yanzu shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun nuna alamun za su taimaka wa Birtaniya ta wata hanyar amma sun ce ba su da niyyar sake tattauna batun yarjejeniyar da bangarorin biyan suka yi akan watanni da suka kwashe suna tattaunawa. shugabannin kungiyar tarayyar turai za su taru yau alhamis da gobe juma'a don wani taron kolin shugabannin kungiyar donald tusk ya ce za su saurari bayanin mai akan batun kafin su yi nasu kafin su yi tasu ganawar ba tare da ita ba tare da sun yi ba tare da ita ba labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Ƙasar China ta tabbatar da sake kama wani ɗan ƙasar Canada karo na biyu bisa zargin shi da zama barazana, barazana ga tsaron ƙasar a wani mataki da ke nuna mayar da martani akan kama wata shugabar wani babban kamfanin fasahar china da canada ta yi a gaida hadiza kyar kenan labar saura daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Yan sai rahotanni kuma za mu soma ne daga Najeriya inda hukumar kwastan shiyar Legas ta kama kayan da aka yi yunkurin fasa ƙaurinsu waɗanda su ya kai naira biliyan biyar cikin watanni hudu da suka gabata. Wakilinmu na Legas Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. ƙasa da kwanaki biyu bayan da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kaddamar da wani kwamiti mai ƙarfi da mambobin kwamitin ya hada da uwar gidansa gaba da kawo ƙarshen amfani da muggan kwayoyi a najeriya hukumar kwastam mai kula da shiyar Legas ta kama wasu kayayyaki na kusan naira biliyan uku ci kuwa hada muggan kwayoyi nau'in tramadol da kuma tabar wiwi da aka shigo da su daga wasu ƙasashe da ke makwabtaka da najeriya shugaban hukumar kwastam mai kula da shiyar Legas da ta kunshi jihohin Legas da kuma Ogun. Controller Muhammad Ali shine ya nuna wa 'yan jaridu kayayyakin da hukumar tasa ta kama. Sauran kayayyakin da hukumar ta kama dai sun hada da kaji 'yan kasashen waje da man girki da motoci da kuma dubban buhunan shinkafa da aka hana shigowa da su ta kan iyakokin Najeriya. Ga dai Controller Muhammad Ali da karin haske game da kayayyakin da hukumar tasa ta kama. Muna da muna da wajen buhu dubu goma sha daya da shinkawa haka kuma muna da wannan da kararren naman kaji da aka hana shigowa da shi shi ma mun kama katon dubu biyu da dari hudu sannan mun kama wasu kwaya magunguna wa'anda duk wani magani da kaga babu eh, nabda number kaga cewa ba maganin kwarai ba ne maganin kala kala kala ne wasu cikin kwalabe wasu cikin kwali bayan wannan muna da indian hem da muka kama fasil kaga ɗauri kenan muna da mai da suke cema vegetable oil shi kuma hana shigowa da shi ko ni kira shugaban hukumar ta kwasta minista mai kula da shir ta lagos zai yi ga 'yan sumoka da kuma sauran 'yan Najeriya? Kira ga jama'a shine idan ka bi ka'ida za ka ga abu ya zo maka cikin ka'ida. In kuma ba bi abin da aka ce ba ka bi doka ba to za ka samu sabani. To shawara ta anan shine an ce kar a shigo da wannan abun to a daina shigowa da shi. Sannan kuma mu kuma 'yan Najeriya mu taimaka ma kwastom. Wannan fa aiki da kwastom suke ba suna yi domin kansu ba ne. To nan taimakon da yake so 'yan Najeriya su yi shine mu fara da shinkafa. Gwamnati ta ce kar ka shigo da shinkafa a son shinkafa. To ku taimaka mu kar ku sai sai wannan shinkafa da aka shigo da ita idan mutum ya shigo a ce ya shigo da ton ɗari ya kawo a saya ba shin gobe zai je so ya kawo to ku kuma ku taimaka mana ku ki saye ku yi amfani da gida taimakon da muke son yan Najeriya su ma taimaka ma kwaston kenan ko kuma duk inda suka ga an ɓoye ta kada su ji tsoro muna iya mu ba su lambobin wayan mu suna tsoro sai su kira mu mu kuma ko dare ko rana ko ruwa ko me za mu shiga wurin nan mu kwashe ta amma babban roƙon da nake shine ku daina cin shinkafa waje ku ci ta gida ku gani yanzu dai a yanda ake tunkarar zaben kasa. da za a gudanar a shekara mai zuwa hukumar ta kwastan ta bakin shugaban hukumar kanal hamid ali murabus ya bayyana cewa jami'ansa sun sha damara domin tunkara da kuma kwace duk wasu kayayyaki da za a shigo da su cikin gida najeriya musamman ma masu illa ga biladama da suka hada da kwayoyi da makamai babin ya jibrin murai amurka daga abuja a gaida baban gida jibrin yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar nijar inda jami'a ma'aikatar kuɗi ta ƙasa suka yi watsi da wani sabon tsari da gwamnatin ƙasar ta saka a kasafin kuɗaɗen shekarar 2019 wanda ke takaita kuɗaɗen alawus inda su suka ba suka, suka saba karba a matsayin na ƙarin kuzarin aiki a duk lokacin da suka yi nasarar shigar da kudade a asusun gwamnati wakilin murya amurka a yammai sulaiman barma ya aiko muna da ƙarin bayani ɗaruruwan ma'aikatan kuɗi ne suka amsa kiran haɗin gwiwar ƙungiyoyin fizamef a yayin gangamin da suka yi a ofishin ministan kuɗi da zumar gwada gwamnatin nijar rashin amincewa wani sabon tsarin biyan kuɗaɗen alaus alaus ɗin ma'aikatan da ke da alhakin tattaro kuɗaɗen diyar ƙasa sakatare janar na ƙungiyar jami'an kula da karɓar haraji sanayi musa umaru ya yi min karin bayani. Duk wata akwai wasu alawus alawus da ake bamu. Wannan alawus alawus da ake bamu don saboda daga cikin kokarin da muke yi na kawo ma gwamnati kuɗaɗe shine yasa ake bamu wannan alawus alawus. Sai suka ce a'a bana ba za a bamu wannan alawus bayan da ya kamata a bamu shi. Me yake ni? a cikin wagaluwa da finance ta wagga shekara aka ce abinda da za mu samu baɗi ba za a huce abin da muka samu ba bana. Dukkan wani yunkurin ganar da mahukunta rashin cancantar ɗaukan wannan mataki ya cutura dalili kenan da kungiyoyi biyar na fizamef suka fara tayar da magoya bayan su daga barci in ji zakari mama mutari sakataren kungiyar ma'aikatan kuɗi ta sinatef alawus da ake ba mu ai kashi ɗaya ne ake ba mu cikin kashi ɗari ana so a yi reset a tara ma ƙasa kuɗi ƙasa ta ci gaba amma kuma wanda suke tara kuɗi ba su a ba su haƙƙinsu ta yaushe ake cewa ana so ku ƙara ƙoƙari wajen aiki wajen samun ma kasa kuɗi amma kuma allowance din da za a baku a ce to kuma shi kuma an kayyade shi ko mun aikin da kuka yi duk irin kokarin da kuka yi abin da muke dan ga gwamnati a wannan wurin shine kawai a komo kan wannan kuduri da aka dauka a cikin sashen wannan shi kadai muke sa huda ba wani rikici wanda muke nama da gwamnati ne dai majalisar dokokin kasa ta amince da tsarin kasafin kuɗaɗen 2019 ba tare da aiwatar da wani gyaran huska ba akan abin da bangaren zartarwa ya gabatar sai dai da haka waɗannan ƙungiyoyin ƙwarago sun lashe takobin tankwaso gwamnatin ta canza ra'ayi a kan kudurinta. Za mu gwada masu muke kawo kuɗi cikin ƙasar ga kenan ya kamata a bamu darajar da ya kamata ya bamu wadda Allah ya bamu darajar da Allah ya bamu. Duka cikin ƙasashe wa'anga na iyomuwa na waga ƙungiya ta ƙasashe na kewaye da mu suna da wanga Laos. Ba za a ci ban Nijar za a maida za mu baya. Kawo yanzu gwamnatin ta Nijar bata bayyana matsayinta ba a hukunce akan wannan sabuwar dambarwa da ke shirin tasowa a tsakaninta da waɗannan jami'ai. To amma ministan kudi Masa'udu Hasumi da ke kare manufofin gwamnatin a yayin muhawarar da majalisar dokoki ta gudanar a karshen mako ya kira kasafin kudin na baɗi a matsayin mafi dacewa da bukatun kasa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. A gaida Sule Mumuni Barma daga Yamai babban birnin kasar yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar yellow fever wanda Hausawa ke alakanta ta da shawara. Yellow fever wata cuta ce da ke da matukar haɗari wacce ake kamuwa da ita sakamakon cizon sauro. Sa'annan kuma tana nuna alamunta ne ta hanyar zazzabi mai tsanani da kuma sauya kalar ido. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiyya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Barka mu da warhaka. To likita ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar yellow fever wanda Hausawa suke alakantawa da shawara? Sunan yellow fever ya samo asali ne daga karal ruwan ɗorawa da idanu yake yi ko a ce rawaya a idanu. al'adar bahaushe duk abin da zai kawo ido ya yi kalar ruwan ɗorawa yakan kira shi shawara kuma akwai abubuwa da daman gaske da suke sa ido ya yi ruwan ɗorawa yellow fever yana ɗaya daga cikinsu ita kuma cutar yellow fever ɗin nan wata cuta ce da ƙwayoyin cuta nau'in virus suke haifarwa wanda wani nau'in sauro wanda turawa suke kira da suna aegis aegypti shine yake ɗaukar wannan ƙwayar cuta sai ya harbi mutum da ita sai kuma ta ta yadu cikin al'umma. Banda wannan nau'i na sauro shin akwai wani abu daban da ke kawo ta? Shi wannan sauro yana iya harbar misali birai kamar wanda yake alaka kuma da biri shi ma zai iya samu ya dauki wannan kwayar cuta to amma saboda biran ba su fai a ma'amala da jama'a ba mafi yawancin kenan abin da ke kawo shi a cikin al'umma sauran ne likita menene alamomin wannan cuta ta yellow fever wanda hausawa suke alakanta ta da shawara wannan cuta tana iya zuwa ta kasance ba ta da wani tsanani idan ta zo ba a mai tsananin ba zai kasance kawai ta kawo zazzabi ne da ciwon kai da ciwon jiki ka ji ko ina tsokokin mutum yana ciwo da rashin son cin abinci da gajiya da mutum ya je duk baya jin daɗin jikin shi a wannan yawanci yakan ɗauki kamar kwana uku zuwa kwana bakwai waɗanda suka samu matsananciyar cutar to su ne wanda suke samun idan su sai wannan kala ta ruwan ɗorawa a wannan lokaci kuma to ta fara shafar hanta kenan da sauran bangarorin jiki kamar su koda a wannan lokaci ne kuma mutane eh, da suke da irin wannan mai matsananciyar eh, cuta za su fara zubar da jini ta hanci ta baka da sauran bangarorin jiki waɗanda suka samu wannan matsananciyar cuta mafi yawancinsu kusan mutum hamsin daga cikin ɗari suna mutuwa cikin sati ɗaya zuwa kwana goma. Ita wannan cuta ta yellow fever tana da nau'ika ne daban-daban ko kuma guda ɗaya ce amma takan bayyana ko kuma takan azzara bayan wasu kwanaki. Cuta ɗaya ce, amma idan ta kama wanda misali uh, yana da garkuwar jikin shi uh, tana da ƙarfi to sai ya kasance kawai ta wannan 'yan kwanaki kuma ba ta kai ta ta'azzara ba amma idan ta samu wanda kan kowane dalili ne ya kasance garkuwar jikin bata da karfin da za ta yaƙi ƙwayoyin cutar to sai ta shiga cikin wancan bangare na matsananciyar cuta kamar suwa suka cutar tafi barazanar kamawa wato cutar yellow fever to cutar tana iya kama kowa amma wanda suke samun sauƙinta shine waɗanda suka samu allurar rigakafi saboda allurar rigakafi tana sa jikin ya gane kwayar cutar daga shigarta kuma ya yaƙe ta amma za ta iya kama kowa babba ko yaro mace ko namiji kowa zai iya zama ya kamu da cutar kwanaki mun yi magana a kan rigakafi to shin ita yellow fever tana cikin nau'ikan cutar da ake yin rigakafin ta kenan hakika yellow fever ita tana daga cikin cututtukan da rigakafin a gaskiyar magana ya fi magani saboda idan aka yi wa mutum allurar rigakafin nan sau ɗaya zai iya samun kariya har na tsawon rayuwar shi da ita shin ana iya ɗaukar cutar wato mai cutar yakan iya yaɗa ta ko sai lalle wannan nau'i na sauran nan kamar yadda kai bayani a baya shine ke iya iya yada ta mai cutar yana iya yada ta sosai dalilin da yasa kenan ma take shigowa cikin al'umma a matsayin annoba mutum ɗaya idan ya same ta zai iya yada ta ko ta atishawa ko ta tari ko da ta gaisawa misali ya taba wani ko yawo ko kwalla ko sauransu zai iya sa wani saboda haka tana da illar gaske tana da kuma saurin yaduwa a cikin al'umma to likita duk da wannan cuta ce mai hatsari kuma wadda take da saurin yaduwa a cikin al'umma yaya ake jinyar mai cuta na daidai idan aka ga mutumin da ake zargin cewar yana da wannan cuta to da bukatar a sanar da jami'an lafiya saboda idan sun zo za su ɗauki matakan da ya kamata za a duba wani gari ko waɗanne jama'a wannan al'umma abin ya shafa akan ware asibiti musamman da za a ɗauki mataki na tabbatar da cewar bata yaɗu zuwa sauran al'ummomi ba to ta haka akan rage yawan yaɗuwar ta cikin jama'a kabar wasu alamomi mutum zai fara nunawa wanda zai nuna ma wanda yake tare da shi cewa lalle wani yana cikin wani hatsarin rashin lafiya ko wani abu makamancin haka shin tana sa kamar su ko zazzabi ne ko ciwon kai wata dai alama da za a gani domin a ɗauki matakin gaggawa na zuwa asibiti? babban matsala ta shine za ta iya yadda take nuna kamar yadda za ka ga zazzabin cizon saurin malaria misali dan zazzabi ciwon jiki ciwon kai a wannan lokaci ba dallai mutum ya tunanin ma cewar wai yellow fever ba ce saboda haka kenan wanda suke da wadda ba matsananciya ba za su iya zama cikin al'umma ba tare da ma wani ya sani ba kenan shine babban hatsarinta to amma idan aka samu mutum ɗaya wanda ya samu mai matsananciyar nan aka ga idanu ya yi yalo da maganar su zubar da jini da sauransu to yawanci wannan ne ke jawo hankalin mahukunta su san cewar akwai wala Allah wannan annoba idan aka zo aka tabbatar da ita to sai kuma a duba a ga daga wani bangare yake ta ina ake tunanin ta bullo kuma ina ake tunanin a wannan lokaci ta ta'azzara. Duk da a baya ka yi maganan cewa kaso mai tsoka da cikin mutanen da suka kamu sukan mutu To, amma akan warke daga cutar? e ana warkewa daga ita. Wanda ba ta da tsanani mafi yawancinsu suna warkewa. Amma waɗanda suka yi ta tsananin su ne wajen kashe hamsin cikin ɗari suke mutuwa a cikin sati guda. zuwa kwana goma so ana sannan bayan kwana goma nan wasu suna iya karuwar rasuwa asibitoci abin da ake yawanci ana ba da ɗan magunguna ne da zai taimaka wanda ya zubar da jini a kara masa jini da sauransu amma tana daga cikin cututtukan da lallai rigakafi ya fi magani saboda babu wani magani da yake da karfin da zai kashe kwayar cutar cikin dan lokaci. To likita a baya ka yi maganar cewa idan an gane mutum ɗaya yana da shi a cikin al'umma akan ɗauki mataki don gane cewa bai yaɗa ta ba. Shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi domin tantance cewa akwai wanda ya kamu ko kuma mutane ba sa cikin hatsari? akwai ɗakunan bincike na musamman wanda su ne suke iya tabbatar da cewar wannan kwaya cuta ta yellow fever ce kuma shine dalilin da yasa idan aka ga wannan alamu ake kokarin a jawo hankalin mahukuntan bangaren lafiya saboda su za su zo su ɗauki wannan jini su kai inda za a gwada idan aka tabbatar da cewar wannan kwayar cuta ta yellow fever ce to kin ga daga bayanin da muka yi da yawa kenan sun samu sauki 'yan kaɗan ne take yin tsanani to a cikin wanda suka yi tsananin kuma rabin suna mutuwa saboda haka idan aka samu mutum ɗaya da aka tabbatar da cutar nan kin ga kenan yana nufin lalle a cikin al'umma akwai wasu mutane da dama da suka samu cutar To likita kowace shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin kare kansu daga kamuwa daga cututtuka? To wanda dai ya san bai samu allurar rigakafin nan ta yellow fever ba ya kamata ya yi kokarin ya samu allurar nan ta rigakafi. sannan duk lokacin da aka ga rashin lafiya da ba a gane kanta ba da buƙatar a yi ƙoƙarin sanar da hukuma saboda wanda haƙƙinsu ne su tabbatar da menene matsalar kuma wani mataki ya kamata a ɗauka su zo su yi abin da ya kamata su yi. Masu sauraron mu yanzu kuma kai tsaye za mu je domin ansa tambayoyinku da kuka aiko mana. Wannan tambaya ce daga Abdalla Abubakar daga karamar hukumar Taura jihar Jigawa ya ce ina so ku tambaya min likita me ke kawo amusanin ka. To abin da ake bayani na amusanin ka a wani abu ne da yake sa idan ka dan yi susa akan zaka ga wani gari-gari yana ɗan zuba to wannan shi ake cewa dandruff da turanci a wasu ƙwayoyin cuta ne suke zama suke rayuwa a kan wanda yake da irin wannan da buƙatar ya rinka yin aski akai-akai ya rinka wanke kan kuma sannan ya je asibiti saboda kwayoyin cututtukan da suke kawo waɗannan alamun suna da yawa sai a tabbatar da wane ne daga ciki sannan kuma a bada maganin da ya kamata ko kuma shawarwarin da ya kamata saboda wani lokacin shawara kawai yake bukata. To amma likita wannan tambayar ta wace kamar idan ba ɗauki mataki da gaggawa ba wasu lokutan mata sukan samu wannan amosanin ka kuma ka san mace ba za a ce ta ta aski akai akai ba shin idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba ya yana da wani illa ne? Eh, yana da illa saboda ya danganta da me ya kawo shi akwai kwayoyin cutar da suke cinye gashi saboda haka za ta ga gashin ta yana zubewa wurin kuma sai ya hana ma la'alla gashin ya fito sai ki ga tana neman taya kuma za ta rufe wurin sai rinka ci kuma yana ci gaba da zubewa to irin wannan ba za a ba ta shawarar ta yi aski ba to amma za a ba ta shawarar maganin da za ta yi amfani da shi ko na shamfu ko na sha da sauransu ta masu sauraron mu duka-duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirinmu na lafiya na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin wannan shiri wato dr lawan musa tahir ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe 10 na safe da minti 25 wato karfe 4 da minti 25 a jamhuriyar niger Najeriya, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Salihu Isa Fana da Hassan Master of Ingredient Fana, ƙaramar hukumar Kamba, jihar Kebbi, Najeriya, inda suka ce, Assalamu alaikum BOA Hausa, ina taya ministan Birtaniya Theresa May murna tsallake rijiya da baya. da ta yi bayan fuskantar kalubale na ƙuri'ar yankan ƙauna da 'yan majalisar wakilan na Birtaniya suka yi mata. Da fatan Allah ya tsare gaba. Sai saƙonmu daga Safiyanu Gumal Zangon Daura, inda ya ce, Assalamu alaikum BOA Hausa, yau kirana yana ga 'yan uwana matasan Najeriya. Mu guji bangar siyasa ko cin zarafin mutane a shafukan sadarwa na zumunta. sai saƙo daga bala muhammad damban ɗan jihar bauchi inda ya ce assalamu alaikum boa hausa har wa yau muna ƙara wayar da kan matasanmu na najeriya da mu guji ƙulla gaba da 'yan uwanmu a kan sha'anin bangar siyasa domin su manyan 'yan siyasa kawunansu a haɗe yake wuri guda don haka kar mu yadda mu zama 'yan amshin shatansu. sai saƙonmu na ƙarshe inda ya fito daga isa lawar girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya inda ya ce assalamu alaikum boa hausa yajin aiki da malaman makarantun fasaha da na ilimi a najeriya suka fara san bai dace ba duba da wannan lokaci na shirye-shiryen zaben shekarar 2019 madalla yanzu kuma ga labarai a takaice gwamnatin shugaba trump ta fitar da wasu sabbin manufofi kan yadda za ta rika hulɗa da ƙasashen afirka amurka ta ce ya zama dole bukatunta su zamanto abu mafi mahimmanci a dangantakarta da ƙasashen na afirka a yau alhamis mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkar tsaro john bolton ya fitar da waɗannan manufofi a nan birnin washington bolton ya ƙara da cewa za a rika gudanar da hulɗar kasuwanci tsakanin amurka da kasashen afirka ta yadda bangarorin biyu za su amfana a cewar bolton daga yanzu amurka ba za ta rika ba kasashen afirka tallafa barkatai ba sannan ba za ta ƙara ɗaukan nauyin wani aikin soji na majalisar ɗinkin duniya da baya haifar da wani abin alheri ba. an kama tsohon mataimakin shugaban kungiyar al-shabab mai alaka da kungiyar al-qaida a kudancin somalia abinda ya haddasa fada tsakanin magoyan bayansa da dakarun gwamnatin har mutane takwas suka mutu da takaitun labar muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda za mu buɗe layukanmu ku kira ku bayyana muna ra'ayinku lura da cewa wasu kasashen duniya na ƙoƙarin ganin an yi zaɓe a najeriya cikin lumana wacce irin gudunmuwa su ma 'yan najeriya ya kamata su bayar domin ganin an ci domin ganin an yi zaɓen cikin kwanciyar hankali yanzu a madadin hadiza kyar ta gabatar da shirin da kuma julie grisham da ta haɗa shirin da ba da umarni sai injin namu cornelius su ne naku Abdulaziz Ajili Toro ke cewa mu ne lafiya daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na yau da gobe.